danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kore yaushe. Bel turji yana faɗa a daidaita, to da za a daidaita, ka kashe mutane, ka ci mata cikin matsalaci gaji a daidaita da kai, wa ka daidaita da kai, ka kawo uwar ka murama abin da kawo wa matan mutane. ka kawo uwarka a samu kata su yi mata layi daidai shimbi miza a yi da bello mutane wai wasu mutane dai waɗanda fi kowa mugunta bari mu ɗauka kafin rai dunkule su mun ka haƙi mu matsayinmu na musulmi su an manyan maƙiyanmu kafin rai ko to wallahi ni wa da nika ji wallahi la'azim ko kafirai in ina da mulki ko kafirai ake wa abin da an ana wa mutanen jihar Sokoto da Zamfara da Katsina da Kaduna da Niger da sauran wurare wallahi in dai ina da wani kai in taimaka musu zan tashi sai in taimaka musu balle a ce yan uwana ne yan uwana ne na addini musulmi ne yan uwana yan uwana ne na jini ake wa haka kuma in kawo ido in sa malam ku misalta min irin bushewar zuciyar waɗannan shugabanni namu kuma suna da wanda suka yi kun san duk bala'in nan da muke ciki waɗannan shekaru kun san duk abin da ya ja mana su wallahi kalma guda ce ta ja mana shi kalma guda ita jawo mana ita samu cikin duk wannan bala'in yanzu ku kun yadda a ce ga wasu jama'a waɗanda sun haga gari kalle sojojin Najeriya garin su ko akwai bariki akwai bariki na akwai bariki zamfara akwai bariki kabi akwai ko ina ga barikokin sojoji nan ga su nan ɗirin ɗirin me takin sojojin najeriya takin sojoji me takin sojojin najeriya tiran to kill iyakar tirenin da an kai musu na kashin mutane yan sojojin da an kawa tirenin shekara duk sabunta musu training yi in ka yi wannan training wata rana a koma iza ka kayo kwas ka a koma ya ma training training gare su wadda manyan su har ƙananan su kullun ciki ma sojoji training ake yanzu ku ko yanzu ko ko wahi kowa gaskiya duniya a ce limamin makka misali yanzu kai ko limamin makka su da su ya zo ya ce maka su yan turjin ga turjin yan turjin ga shagun ga yan turji sun gagari sojoji na don Allah ku kuna yadda mu ce su da su hudu wata kan ƙarya ta kakai to amma ku diba ku gani to yanzu mi gwamnati ta nuna duk inda an ka fito cewa waɗannan 'yan ƙwarorin fillani da annan suna a terrorizing ɗin mutane sun fi ƙarfin sojojin najeriya yanzu iri na da a gida civilian na ji ciyo ina ga su sojojin da an haƙa don ma girma duk inda soja yake Najeriya in dai ba waɗanda sun ka haɗa kai da su suna ba su kuɗi ba sojoji na ba su kuɗi wallahi cikin bakin ciki wannan abin yake sun fi mu bakin ciki don an maishe su baya ba namiji kamar soja to yau ga suna mai su mata bello turji ka buga kirji ina sojojin suke ina sojojin ga wata matar suna an nemi ta waka yana da bidiyon ta tace su an da general general in in sojojin Najeriya sun ka zo general general din su kashe su mace haka waka kawai bello turji waka ga yana shekaran jiya wani wani eh, eh, clip ya hito wanda babban albarka wai turji yake wa waka namiji namiji maganin maza ko sojoji yan soja dubu nawa a gare mu Najeriya duk waɗannan da a cikin daji su nawa ne ba wanda adda training iyaka ko da sama aka jeho musu bindiga ko da cikin ƙasa ta hitowa ko dan sabaran nan ka haihuwar bindiga ko su ka haihuwa sa bindigar da ya samo ta sun kai da rana tsaka ba wanda ya musu training ko suna training to ya za a ce mana sun rinjaye sojojin Najeriya to wai mu jawo duwan ga abu ya zan a sun ka gagara wallahi kalma guda ce wasu sun ka buɗe baki sun ka ce ba su yadda ana kashin fillanin nan ba 'yan uwansu ne a bakashin su amma maimakon su yi musu magana ku ko ku bakashin mutane ku bar wa matan mutane fyaɗe ku ba an san mutane kuɗi kuɗi ga mutane ku ba ɗaukar mutane na zuwa daji sun haka ido sun ka samu musu na rance da Allah ni ban bambanta wa'in ga mutane da fir'auna ba wallahi ban san bambancin su guda da fir'auna ba su samu damar da fir'auna ya samu ba duk wanda yana da ikon hana waɗannan abubuwan da ke gudana ya kyale na rince da Allah bai da bambanci da Fir'auna me amfani waɗannan mutanen to yanzu ga sunan da sun ka ga wuta ta taso musu don mu abinda an niyyar mu ko mu ko su sun ga wuta ta taso musu ba ku ji an ce an tura sojoji ba kwana nawa kwana guda ga wata mace ta ce ta ga bello turji da idonta yana kuka ina bugun gaban da yake yi don haka ashe sojojin najeriya suna iya ko ba su iyawa to hana musu yi duk inda an ka fito wani wani maki Allah maki Muhammadu Rasulullahi mara imani ya ce a kyale su su ci gaba da kashin mutane ka a kashe su ƴan uwansa ne na roƙi Allah da shi da su duk Allah ya ɗebe musu albarka Allah ka isan mun Allah ka isan mu al'umman musulmi duk wanda an ka kashe haƙe na bisa kan waɗannan da sun ka hana mu sojoji yin aikin su. ko yanzu ba don Allah sun kai ba wuta sun haka ta taso musu don mu wallahi ya eh, gaskiyar mu annan ko mu mutu ko ko a bar ga abu abin me amfanin rayuwar mu ana cin mutuncin yan uwan mu me amfanin rayuwar mu ji abin da ana ana wa mutane kuma wai wani mara imani ya ce wai a kyale su a kyale su ci gaba da wa mutane haka to yanzu ga sunan kwana guda an tarwatsa sububu an tarwatsa turji an tarwatsa wane ne an tarwatsa wane ne cikin kwana guda ashe ya nuna sojoji na iya ko ba su iyawa to ya Allah duk wanda haƙƙin ba su umarni yarda ce gare shi ya ba shi Allah ka tsine mai albarka Allah bala'in da ya saukan ma bayan Allah da su an ka gallaza ba Allah ka saukan mai iri ne da shi da iyali ne Allah kakka bari ya gama lafiya Allah ka saka ma al'umma akai ne wannan rashin wannan rashin imani yayi yawa eh ba yan uwanka ba ko ubanka ya rashin gaskiya baka sa hukunta shi ko ubanka ya yi rashin gaskiya baka sa hukunta shi balle wasu kaskantattu jahilai babban albarka su koma suna harasan ɗin mutane kuma kace a kyale su Allah duk wanda an haka shi Allah waɗanda an da haƙƙin kare eh, rayukan sun haƙyale Allah ka isa musu gare su Allah ka bi musu haƙƙin su gare su ya za a yi waɗanda Allah na tuba ya za a yi waɗanda mutane su shiga aljanna ku kyale ana kashin bayan Allah ana tozarta musulmi duk waɗannan fa da ake wa wannan wulakanci al'ummar manzon Allah ne fa musulmi ne bello tarji in ma da bello tarji da sububu da wane ne da da da dogo dogo gide da manjagara da duk ƴan iskan na ƴan uwansu in ma musulmi ne mai amfani musuluncin ko musulmi ne sun ridda domin duk wanda ya ɗebe mata ya shiga da su cikin masallaci ya yi zina da su me ya yi izgili izgili ya yi da addini abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una la ta'tadhuru qad kafartum ba'da imanikum ko da musulmi ne sun kafirta sun ridda hakan ga mutumin da ya ɗauki bindiga ana sallar asuba ya zo masallaci ya buɗe masu lauta me yi? ya izgili da addini waɗannan aka ce musulmi to waɗanda annan suna wa musulmi ne kuma waɗanda an da ikon su hana musulmi ne amma masu haƙi hanawa me bambanci waɗanda da fir'auna Allah ka tsine musu albarka Allah ka karya su don girman Qur'ani yadda sun ka ban mutane cikin wulakanci Allah ka wulakanta su yadda sun ka sa mutane cikin bala'i Allah ka izo musu nasu bala'i yadda sun ka bari an ka gallaza Allah ka gallaza musu da gallazawa taka me amfani waɗannan mutane No. Sun yi kunya, koyon sun yi kunya. Wada sun ka yi kunya Allah ha kunyata su gobe kiyama. Duniya da lahira Allah kunyata su. Kuma Allah kakka bari su gama lahiya. Duk inda rahama take Allah ka jaye musu ita. Duk inda sauki yake Allah ka jaye musu shi. Yadda sun ka bari an ka ci mutuncin bayan ka Allah ka ci mutuncin su. Duk wanda adda haƙi hana haƙi hana Allah ka ci mutunci Ko wane ne ko su wane ne. wani abu ya yi yawa wani abu ya yi yawa a zo ga gida a kama magidanci dattijo magidanci da mata ta yi a kwantar da mata ta a sadu da ita gaban diyanta a sadu da mace gaban diyanta nan cikin jihar sokoto an haka ma matar wani babban mutum eh ba sai na faɗi sunan garin ba da ita da 'ya'yanta biyu mata budare an ka zo gaba gare ta aka saduwa da ɗiyan gaban ɗiyan aka saduwa da ita bayan sun yi musu kaca-kaca ran nan bayan sun gaba abin da suka yi sai sun ka bugo mijinta waya an ka bata shi yasa ban barin sa matan na albarka har abada an ka bata waya ga mijin ki magana da eh sannu assalamu alaikum wa alaikum assalam tace ko ɗari ka ba su ko ɗari kada ka ba su wallahi ko an sako ni mutuwa zani bakin cikin da nake tare da shi gaban yaran ga ake saduwa da ni gaba na ake saduwa da yaran ko ɗari kakka ba su ka bari su kashe mu wallahi ko an sako ni banda wani amfani mutuwa zane zamanin wa an kawa musulma waggacin mutunci zamanin muhammadu buhari zamanin muhammadu buhari kuma haƙƙinta da hana iyalinta suna ga muhammadu buhari kun ba ita ba wallahi duk wanda an kawa haƙƙi da bisa kan muhammadu buhari shi ne aka ce muka mun ƙi kama bakinmu yanzu ga yanar sun haga wuta ta taso musu ga sun to an aika sojojin sojoji sun yi aiki ko ba su yi ba sun yi aiki ashe ya nuna suna iya ko ba su iyawa to inda an kai to me hana musu yi hana musu an kai to duk wanda ya hana musu Allah ka hana mishi rahama duk inda rahama take Allah ka hana mai ita duk inda alheri yake Allah ka ruhe mai shi wanda duk ya hana masa sojoji ya aikinsu su inda an kai to duk abin da alheri Allah ka hana mai samu na duniya kuma da na lahira wannan cin mutuncin ya yi yawa kuma suna ji ma suna ji abin da ake wa mata mace yanzu ga wata nan tana kuka ta ce an kama yar uwarta ƙato bakwai sun kawa yar uwarta fyaɗe kuma sun ka yi bidiyotin, sun ka tura ma 'ya'yanta a wa mace fyaɗe ƙato bakwai kuma a yi bidiyo ta a tura ma 'ya'yanta me ake nufi me ake nufi kuma musulmi ne an kawo wannan duk wanda an musulmi komi jahilcinsa ya san da fatahu makka kun san da an yi fatahu makka ko ba a yi fatahu makka ba menene fatahu makka cin garin makka wajen jagoranci yaƙi an ka zo an ka yaƙi makka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ina ne dan makka ne amma yin jagoranci a ce ya yaƙe su da umarnin Allah kuma Allah ya ce ma annabi ce ya yaƙe su don haka ƴan uwanka in sun yi ba daidai ba hana maka hukunta su illa rashin imani yanzu Allah ya gafarta ma albani albani ya ce wannan buhari ko ya gudan cewa adali ba wani adalci da adalcin yan boko ne to mun ga adalcin yan boko allah ya tsine ma adalcin yan boko albarka adalcin yan boko me an na adalcin yan boko ko kafiri an kawa wannan cin mutunci ya kamata ka hidda mai haƙe nai to mu komo mu fatahu makka Allah ya umarci manzon Allah babu zama a ce a yaƙi mutanen makka manzon Allah ya gitta ma Allah uzurin cewa ƴan uwana ne annabi ya zo an yi yaƙin ko ba a yi ba ya zo to min jawo fatahu makka mi asabi biya fatahu makka alƙawari an kai lokacin nan kabilu sai su yi alkawarin zaman lafiya su yi ƙawance na zaman lafiya tsakaninsu mutanen makka sun yi ƙawance na zaman lafiya da wata ƙabila shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙawancin zaman lafiya da wata ƙabila waɗannan ƙabilar da manzon Allah ya yi ƙawancin zaman lafiya da su ba musulmi ba ne amma dai an yarjejeniyar mun yi ƙawance da ku a abokan ƙawancen mu kuke za mu zauna lafiya daga cikin sharuɗin ƙawancen shine ba za mu taba ku ba kuma ba za mu kyale wani in ya taba ku ba kuma ba za ku taba mu ba ba za ku kyale in an taba mu ba shine kawancin ina fatar kun fahimta waɗannan abokan kawancin manzon Allah wannan kabila ta Laraba da manzon Allah ya kawance da su ba musulmi bane to sun yi wannan kawancin wata rana ɗaya daga cikin matansu sai ta zo makka nan cikin kasuwa ta sai wani abu ta duka sai wani ya kware mata abin ga haka ya kware mata sutura kware sutura kawai ba a sadu da ita ba ya kware mata sutura kawai tana duki wani ya ja suturarta sai ta koma gida tana kuka an ci mutuncinta an kware mata sutura cikin kasuwa cikin mutane an ci mutuncinta ko ba a ci mutuncinta ba akan wannan ba musulma ba ce kafira ce bata musulunta ba Allah ya umarci manzon Allah alƙawarin da kun kai na zama lafiya da kafiran maka sun walwale an taɓa abokan ƙawancinka shi asababiyya Allah ya umarci manzon Allah ya je ya yaƙi mutanen maka sun walwale alƙawarin da an kai to yanzu kafira a kan ɗaya a kware mata tufafi cikin mutane Allah ya ce a ta a yaƙe maka ina ga wagga da an ka ci zarafinta gaban 'ya'yanta irin ta guda ko national bureau for statistics wallahi ba su kidan matan da an kawa fyaɗe ba su iya kidan yawa a sa national bureau for statistics su kawo statistics na adadin matan da an kawo fyaɗe wallahi ba su iya kawo shi yaya muhammadu buhari zai yi da haƙƙin su Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba shi ya kamata a tai a nuna maka kai Buhari ta shi kai abin da ya kamata amma ba a ce su Bello ya su ban magana duk duniya ya hana Bello ya magana duk duniya ya hana min magana ka kai ni duk inda za ka kai da canza magana kuma ta fito na yi zama gidan yari ko bai zama gidan yari ba to don haka ka kun gani ashe suna iyawa babu zargin sojojin najeriya dama abba a ba ba to allah ka isan ma al'umma duk al'ummar da an ka gallaza ma da waɗanda an haka shi waɗanda an ka mai kashe uwayensu an ka mai su marayu da matan da an ka kashe mazansu an ka mai da su gauraye da waɗanda an ka kashe ma 'ya'ya da waɗanda an ka kashe ma 'yan uwa da waɗanda an ka ci zarafinsu a kama namiji da matarsa da 'ya'yansa a tafi da su cikin daji a yi liwaɗi da shi gaban 'ya'yansa gaban matarsa su kuma matan a yi zina da su gaban mijin an ci zarafinsu ko ba a ci zarafinsu ba duk wannan cin zarafi da an kai Allah ka san waɗanda hakki yake bisa gare Allah ka bi musu su Allah ka bi musu su Allah ka bi musu su waɗanda sun haƙƙi an kai musu wannan cin zarafin Allah kada ka yi musu rahama duniya da lahira balle waɗanda sun kai cin zarafin kakka ba su bashi ya Allah tun nan duniya ha gwada mana su gungun ciya gungun banza mutanen banza muna hukan Allah maciya amana Allah ka isa ma al'ummar manzo Allah gare ku to gashi nan yanzu an tura yan kwarorin sojoji da an ka tura ga sun tarwatsa su bella turji ashe suna iya ko ba su iyawa ka gani ka gani to Allah ya shirye da mu muna roƙonka ya Allah don rahamarka duk inda wani ɗan ta'adda yake Allah ka turmuje shi Allah ka turmuje su ya Allah Allah ka haɗa su da fushin sojoji ka ba sojoji dama su kashe su ya Allah duk inda ɗan ta'adda yake ga takardu nan na yawo wai ga social media wai Bello Turji ya rubuto yana nema a sulhu da wa aka sulhu sai mun ga shegin da zai sulhu da Bello Turji da wa mu matsayin mu guda da Bello Turji a ce a kashe shi a kashe uwa ta, a kashe uba ne a kashe duzuri a su ya faɗi adadin mutanen da ya kashe wa zai sulhu da ku sojoji ku ci gaba da aikin ku kawai tunda ashe kuna iyawa masu ba da umarni ku ba da umarni ko yanzu kun yi barna Allah ka isa mu mutane gare ku a sun yi turji barna nesa sun kai turji barna duk mai ba da umarni ya ƙi ba su a gar turji da shi shi yasa yanzu ku zaɓe ku zaɓe mutanen kirki ko da yake su ma an kyauta musu zato ko to jiwa da sun ka lalace mana duniya ban taba ganin wanda ya bada kunya ba kamar wannan mutum ai ma kyakkyawar fata lokacin da hunka zaɓi goodluck wanda good goodluck don yana mutumin kirki wanda ya zabe obasanjo akwai wanda ya zabe don yana mutumin kirki amma gaba ɗaya an kai aggai buhari mutumin kirki da to ga kirkin nan mun gani Allah ka shirya da mu to shi da ake cewa mai shu ko mun yi shu ai banna an riga an yi ta ko mun yi shu to in belle abu yayi shu saura fa ko kuna yin shu ha belle abu guda nawa akwai Najeriya to Allah ya shirya da mu kattan banza ku koma cikin ofis kuna cin kuɗin mutane kattan banza can banza Allah ka sa kuɗin nan da sun kashe zama musu bala'i albashin da suka ansa sun kiyan aiki ba su yi aikin da ya kamata ba Allah ka sa kuɗin nan zama musu bala'i duk inda sun haka su aje Allah ga hada su da wuta duk abin da sun haƙi na Allah ka roshe shi abin da sun ka tara Allah ka ruguza shi danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda